Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau alhamis bakwai ga watan safar. Idan mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar. Dari da ishirin da hudu ga watan August shekara ta dubu biyu da uku, wannan ne karatu na ɗari uku da sha uku a cikin littafin sunan darimi na al’imam abu muhammad abdullahi bin abdurrahman ad-darimi as-sarmaqandi allah madaukakin sarki gafarta mashi muna cikin kitabu tahara inda a yau za mu tashi a inda mala ya ce babu ga wani babi alma'u min alma'i ana wanka da ruwa ne na ruwan wankan janaba idan mutum ya yi jima'i ya fitar da ruwan maniyi alma'u min alma ana wankan janaba ne idan mutum ya yi maniyi yayin jima'i wannan shi suke ce ma aljina ta domin alma'ul ba shi ne Sani ba to wannan hadisi kamar yadda mu karanta a wurare daban-daban cewa hadisi ne wanda yake ingantacce amma an shafe hukuncin shi da wasu hadisan da za mu zo za mu karanta sana abu na biyu wannan hadisi ko wannan tarjama nassi ne na hadisin da za mu karanta da mala ya kawo a cikin babin mun gano wannan da kyau ku abin da yake nufi da alma'u min alma'i shine wujubul iktisali bil al mutahhar ko alma'ul mutahhar babin zai yi magana kan wajabci na yin wanka da ruwa mai tsarkakewa ko ruwa mai tsarki mina ajali khurujil ma addafiq sakamakon fitan ruwa mai tunkuɗa ma'ana sakamakon fitan mani fal'awwal huwal ma awil ghasulin ladi ya tasilu wai ta tsaharu bihi ruwan farko da ya ce alma'u shine ruwan wanka wanda mutum yake wanka domin tsabtace da tsarkake jikin shi wasani ruwa na biyu kuma huwal mani shine ruwan mani wa huwa min al badi'il jinas وحديث الباب يفيد الحصر عرفا أي لا يجب الغسل بما بلا ما wannan hadisi abin da yake nunawa ba iya yin wanka da ruwa sam-sam har sai idan an samu fitan mani. fayan bage Allah ya jibu bil idkhali illam yanzil abin da yake nufi da mutum zai sadu da matan shi sai zama bai maniyi ba to babu wanka a kan shi mun gano wannan da kyau ku domin ƙa'idan shi ne sai idan ya yi maniyi fahuwa yu'aridu hadithu abi horera al'ati ba a dahu wani hadisi in kun kalla sai wa kamar yana karo da hadisin abu horera wanda za mu zo za mu karanta shi a babin da ke biye da wannan da ya ce iza jalasa bayyana hal'ar hal'arba idan mutum ya kwanta tsakanin tarakun matan shi hudu ma'ana hannayenta da ƙafafuwanta sun ha har ya kai ga an sami ilaj ma'ana kafan azzakarin shi ma'ana hashafa kan azzakari ya shiga cikin farjinta to annabi ya ce wanka ya wajaba a cikamakin hadisi ya ce wa illam yanzil ko da ku a wannan saduwa ba a sabu inzali ba to lallai sai an yi wanka wankan ya zama wajibi akan shi mijin da kuma ita matar mun gano wannan da kyau ko to kamar yadda za mu zo za mu ji yau da mutum zai kwanta zai yi mafarki ya yi jima'i ko mace yi mafarki ta yi jima'i amma bayan farkawa daga wannan bacci sai ba su ga komi a jikinsu ba ko da kuwa cikin baccin ya nuna cewa an samu yin inzali amma da ya miƙe sai duba jikin shi da tufafin shi sai bai gama niyi ba babu wanka a kansu in mun zo gaban wannan za mu bayyana abubuwan da ya kamata mutum ya ƙoƙari ya kula ya kiyaye wajen azkar da yanayin kwanciya bacci da zai taimaka mashi wajen nisantan irin waɗannan miyagun mafarke-mafarke na ɗabi'a ko kuma na masu da malaman rukuya suke kira da ashik to waɗannan akwai abubuwa na sakaci da mutum yake yi akwai kuma jarabawa da Allah maɗaukin sarki kan jarabci wasu maza da wasu mata da shi in ya zama matsala ne na masu ko kuma ashik akwai mafarki irin wannan da mutum zai riƙa yi na ɗabi'a wannan kuma hanyar magance shi na da sauƙi shi ne mutum kawai ya aure ban gano wannan da kyau ku sau da abin da yake tunani ne na so da sha'awa da begen yin jima'i don ya kwanta bacci to sai abin sai ya dawo mashi wannan shi ake ce ma hadithun nafsi wannan yana da sauƙin magancewa sakamakon saɓanin fitinan ashiki ina fatan mun fahimci wannan da kyau idan mutum yi mafarkin jima'i sai ya zama farkawan da ya bai gama niyi ba to babu wanka a kan shi amma idan saduwa ne na fili ƙarara aka sadu to in dai har daidai da kan azzakari ya shiga cikin farjin matanka to wannan wanka ya zama wajibi mun gano wannan da kyau ko to dole ne mutane su kula kuma su kiyaye wannan da kyan gaske Allah madaukakin sarki ya sa mu dace al-Imam an-Nawawi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mashi yarda yace ilam annal umma mujtami'atil an ala wujubil ghusl bil jima' wa in lam yakun ma'ahu inzal nawawi ya ce dukkanin al'umma a yau idan aka ce al'umma in ka ji malamai suna faɗin irin wannan sun danganta abin zuwa ga ilimi ko fatawa to suna nufin malamai ne ba gama garin gari ba to suna da kan cewa in dai aka sadu to ko babu maniyi to wanka ya zama wajibi qala al-imam an-nawawi yace wa amma hadithu innamal ma min hadisin da ke cewa ana wankan janaba ne idan an fidda ruwan mani fal jumhur min as-sahaba wa man ba'dahum yace mafi yawancin sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa ƙalo sun ce shi wannan hadisi na alma'u min alma huwa hadisi ne wanda an shafe shi wa ya'anuna bin naskhi annal al-ghusl min jimai bi ghairi inzalin kana saqitan summa sara wajiban mala yake cewa abinda ake nufi anan a farkon al'amari farkon fatawa na musulunci idan ka ijima'i idan ka yi jima'i ba tare da inzali ba to ba wanka to daga baya sai aka shafa wannan hukunci sai zama muddin an haɗu tsakanin ma'aurata wanka ya waje ba وذهب ابن عباس رضي الله عنه الى انه ليس منسوخا ما كي اسري نا عبد الله بن عباس dake cewa hadisin ba a shafe shi ba balil muradu bihi nafi wujubul ghusl bi ar-ru'ya fi an sai hadisi yake nuna cewa wannan alma'u min ba yana magana a kan saduwan ma'aurata ba ne tun asali yana magana ne dangane da abin da ya shafi mafarkin jima'i da mutum zai yi kamar yadda muka gabatar da bayanai idan mutum ya mafarki ya yi jima'i ko mace ta mafarki ana jima'i da ita sai ya zama babu maniyi da suka gani a tufafi ko a jikinsu to wannan ba za su yi wanka ba mali ce wa hadal hukum baqin bila shak yace wannan hukunci haka yake ko shakka babu kina hadisan guda biyu ne hadisan Abu Huraira da yake cewa iza jalasa baina shu'abi hal arba to yana magana akan saduwan ma'aurata a ƙarar a fili shi kuma hadisin alma'u min alma yana batu ne dangane da abin da ya shafi mafarkin saduwa in an ga a ai wanka in babu mani babu wanka muna fahimtar wannan da kyau ku shine malam ibn abbas Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda yace hadisan kowanne yana cin gashin kanshi ne kowanne daga ciki akwai inda ya fuskanta sannan kowanne daga ciki da hukuncin da yake ɗauke da shi da wannan ne muka yi bayani gani da cewa irin waɗannan mafarke da ake na saduwa iri biyu ne akwai wanda shiɗanin aljanu suke sabbaba wa mutum wani sakacin shi wani jarabawa daga Allah a samu wani fasiki zindikin aljani ya rika zuwa yana saduwa da mace ko macen kowace iri budurwa ce bazawara ce matan aure ce tsohuwa ce kowanne zai iya zuwa mata haka yanda ka san a cikin mutane akwai 'yan iska to haka cin aljanu akwai 'yan iska yanda ka san kuke tare da fasikai shakiyai haka su ma suke to amma duk lokacin da mutum ya kula da azkar da karatun alkur'ani ya kula da alola da addo'in kwanciya bacci da duk wasu abubuwan da suka safi shari'a ya nisanci kaɗe-kaɗe da kallace-kallacen fina-finai da raye-raye da duk waɗannan abubuwan da yau ya zama musiba da fitina wanda ake kallo a cikin waya da wanda ake kallo a TV da sauransu in Allah ya so da izinin Allah waɗannan abubuwa na mafarke-mafarke masu ban tsoro da sauransu za su yi mutum sauƙi amma in mutum ya zama yana neman sauƙi da sassauci a wurin Allah amma kullum idan shi da kunnin shi sun tasa saɓan Allah a gaba gadan-gadan zai wahala ya zauna lafiya musamman mutumin da ya tasa karanta rubuce-rubuce na batsa da kallon hotuna da fina-finai na batsa da sauraron zantuttuka na wasu fasikan mata da suke zama suke bayanin jima'i da abubuwa iri-iri na fajirci da su ya fuskanci irin waɗannan abubuwa, tun abin yana zuwa mai a matsayin hadithun nafsi ne mun gano wannan da kyau kuma ana adghasu a halamin to sai abin sai ya zama ka'ida kawai sai ya bi shi domin matsalan lokacin da kake kallo da karantawa da sauraron irin waɗannan zantuttuka na fasikanci ai akwai aljinuwa inda kake in aka yi rashin sa'a da wani fasiki zindigi kuna karantawa tare yana ganin yadda kake yi a matsayinka na namiji to sai wata aljana ta haye ka sai ta rika zuwa tana maka wannan abin da kake ji ko kake sha'awa ko kake tunani ko kake bege in ke ce kila wani fasikin aljani ya zo yana maki wannan akwai wanda kuma samsam ba sa wannan kwata-kwata kuma Allah yake jarrabtinsu da wannan to irin waɗannan in sun ƙare sun kiyaye irin abubuwa na karantarwar shari'a tsaf abin da ake so sai su bi matakai na ruƙuya ga ahalus sunna da suka san addini suka nuna masu na magani na addu'o'i na karatu da sauransu ana fatan Allah madaukakin sarki zai raba su da wannan fitina zai raba su da wannan matsala ɗin ina fatan mun fahimci wannan da kyau jama'ar annabi kuna fahimta da wannan ku Allah madaukakin sarki ya sa mu dace za mu tattauna dangane da ƙadiyya da matsala na ashiki in Allah ya yarda don mutane su san wannan matsalan matsala ne wanda ta zama ruwan dare fiye da yadda ke tsammaninta fiye da yadda ke tsammaninta wasu daga cikin musulmi da ba su da tsari sai gaji suna cewa wai me yasa matsalan aljanu wai sai mata kadai matan ma na musulmi shi me kake matan arna sun fi kowa matsalan aljanu ai matsalan ba ka ganin malamansu a coci da suke masa rukaya sannan su dama fasikai ne aljanun kuma fasikai ne su kafirai ne mafi yawancin aljanun kafirai ne su azzalumai ne mafi yawancin aljanun azzalumai ne za mu ne tattarar da mu je mu duk abin da kake complain dangane da abin da ya shafi aljanu suna wa matan musulmi suna yin ninkin shi ɗari kan matan arna ba su da hanyar da za su bi su magance wannan abin in kuma kana da ja in akwai wata anniya da ka sani ta aminta da kai zo da ita na mata ruƙiya ka gani ƙur'ani za a karanta mata zai taso jama'a mun fahimci wannan da kyau ku ko a yi mata tambayoyi ta ji tsoron Allah ta faɗi gaskiya duk abin da ake tuhuma na aljini kowane iri akwai shi a kanta har ko ta anniya da ba ta da aljini ne jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau wagaji mutu ya ce wai ai matan musulmi ne kai kai ba jahili ba ne kai ba ɗan san zuciya ba ne kai ka san ƙa'idan ne ka san duniyan aljinu da shaidanu ne baka san wannan abin ba kake shiga cikin abin da ya fi ƙarfin iliminka bal kazzabu bima lam yahitu bi ilmi Allah madaukin sarki ya sauwaka qultu malam mai sharhi yace wa qadistu urida tibi rahimahullah ala ta'wil ibn abbas haza fa qala malam tibbi yace akwai gyara cikin maganan abdullahi dan abbas Allah madaukin sarki ya ƙara masu yarda ya ce haza ƙaunin ƙalahu min ɗariƙe ta'awil wa lihitimal wannan zance na abdullahi ɗan abbas tawili ne kawai da kuma bayanin zai iya ɗauka e zai iya ɗaukan ana nufin mafarki ne an gano wannan da kyau ko sai ce hadisi انتهى ƙolihi الحديث yi لم يكن يؤوله هذا التأويل ثم ذكر حديث أتبان بن مالك الذي أخرجه مسلم وغيره وقوله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت الرجل يعجل على امرأته ولم يمني ماذا عليه وقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما الماء من الماء al tibi ya ce da za a karanta hadisin dukan shi asalin sababu wurudul hadis din to zai nuna cewa annabi ba yana magana ne dangane da abin da ya shafi mafarki ba saduwa ne na fili saduwa ne na ƙarara kamar yadda riwayoyi suka zo a cikin muwaɓa ta Limamu malik shi ne mala yake cewa akwai hadisin otuban dan malik wanda al muslim ya ruwaito shi zo ya ce ya lalla, mutum ne yana saduwa da iyalin shi sai aka gaggauto mashi aka kira shi ko aka fado mai ko wani abin tsoro ya taso ko wani abin da yake nema ya bijiro da dai wasu dalilai kafin ya kare saduwan yemani sai ya tashi to me ke kan shi sai annabi ya ce ai ana wanka ne na janaba idan an fidda ruwan mani kaji asalin hadisi kaga ba mafarki ya ce yayi an bayyance wannan da kyau ku to shi abdullahi dan abbas da yake diya san riwayoyin to sai yake fahimtar cewa hadisin abu huraira da yake cewa ko ba a yi mani ba a yi wanka wa aje shi a saduwan fili na ma'aurata hadisin da yake cewa idan an yi maniyi to ai wanka in ba ai maniyi ba ba wanka to ya hukunta mafarki da ake na aljani da kuma hadisin nafsi cin da dama yana faruwa tun da aka yi duniya kaga kowane ɓangare daga cikin ɓangarori yana da hukuncin shi yana da dalilin shi yasa da zaka je ka samu duk wani wanda yake kan shirme yake kan wani abin da yake kiran shi da sunan addini zaka same shi bai da wannan karatun wannan katin sai ka je gidan ma'aiki jama'a mun fahimci wannan da kyau ku ka tambaye shi idan mutum ya mafarki ya jima'i bai gama niyi ba kana da hadisi bai da shi kana zuwa karatun manzon Allah kuwa gashi ibnu abbas ya ce hadisi yana jama'ar annabi kuna fahimtar wannan wannan ne ya kiɗa ma wani ba yahudi yake cewa kai ku musulmi kun ji daɗin daɗinku komi kuna da karatun shi a cikin addininku kaza akwai karatu kaza akwai karatu kaza akwai karatu na umar ya ce ai duk abin da ka gani a duniyan nan sai da manzon Allah ya mana karatu kan shi abin da yake tashi ne tsuntsu ne da dangogin shi ko ko abin da ya tsoro ne a cikin ƙasa tsirrai ne da koma menene sai da manzon Allah ya mana ilimi mana bayani yi mana cikakken karatu a kan shi alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu da yawa daga cikin kafirai na kowane ɓangare suna yi ma al'umman musulmi hassada na bai wanda Allah madaukakin sarki ne ya musu an fahimci wannan na ƙalubalanci duk wani kafiri da ke duniya ya fito mana a cikin littafinsu wannan karatun na mafarki idan aka yi ana jima'i an yi maniyi ko ba a yi maniyi ba a daidai ina karatun yake ma musulmi ga shi muna da an gano wannan shi za shi musulmi ko har kullum duk abin da ya zo ko duk abin da ya faru ko duk abin da ya gani natsuwa yake yi in ka natsu ba ko sai ka yi barin zance ya zama zancen ka bai fa'idan komi ba ko bai amfanar da komi ba shi musulmi baya asaran harafi ko kwaya ɗaya kuma bai gina hukunci da hasashe sannan bai ɗaura hukunci na yabo ko zargi da abin da yake tunani ko yake tsammani ko ya gani yanzu sai ya jira ya gaya ya al'amari yake jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku in ba haka ba sai ka zo kuma kana ƙoƙarin ɗauraya a inda bai kamata ka yi ɗaurayan ba an gane wannan allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa al-khattabi al-imam al-khattabi yace kana al-hukmu islam anna mukhalatat ar-rajul hatta yaltaqi al-khitanan minhuma min ghairi inzalin la yujibu al-iktisal musulunci hukuncin da yake da mutum zai haɗu kaciyan shi da kaciyar matan shi su haɗu to ba wanka har sai idan sun yi inzali sun suka zalika wasta ƙarar hukum ala annal khitanayin idan taƙaya faƙada wajabal gusul daga baya sai aka tabbatar da hukunci cewa muddin an samu haɗuwan kaciyanka da kaciyarta wanka ya wajaba sawa'un kana hunak inzal shin an yi inzali aw lam yakun ko ba a yi ba قال وقد بقي على المذهب الأول جماعة من الصحابة لم Hum, خبر التقاء الختانين منهم bala ya ce daga cikin malamai akwai waɗanda labarin haɗuwan kaciyan namiji da kaciyan mace na wajabta wanka ko da ba inzali to wancan hadisin bai zo masu ba sai suke bada fatawa har yanzu cewa saduwa ba inzali to babu wanka daga ci akwai a sa'id ibn abil as abu ayyub al ansari sa'ad ibn abil as abu sa'id al khudri rafi ibn khadij zaid ibn khalid wa mimman zahaba ila qawluhum daga cikin waɗanda suka tafi ila qawlihim akan wannan fatawa nasu akwai suleiman al-a'amash ومن المتأخرين داود بن Ibrahim بن Ali. duk wannan sun tafi akan cewa in an sadu ba in zali to babu wanka saboda hadisin idza jalasa baina shu'abiha bai zo masu ba suna kan fatawan farko saboda ba waya ake da shi a wancan lokaci ba ila ba sa nan ila ba su ji labari ba ba a buga masu ba babu intanet babu abubuwan nan na zamani na yau da yanzu aka faɗi magana yanzu maganan zai kewaye ko'ina an gane wannan da kyau to ba sani ba to wani sai ya ɗauko sai ce to ba gashi wane ya faɗa ba to da wane ya faɗa to ai shi kenan sai ya hukunci da wannan waɗannan abubuwa da mutane suke faɗi ya kyautu sun nutsu su san menene zai iya yiwuwa bai san hukuncin ba to a ƙa'ida na usulu kuwa wanda ya sani ana gabatar da fatawan shi akan wanda bai sani ba. an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin قال أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن سائب عن عبد الله بن سعد وكان مريضا من أهل المدينة شي wannan Abdurrahman ɗan Sa'ad ya kasance mara lafiya ne kuma mutumin madina ne an abi ayyuban al'ansari annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala alma'u min alma'i wani adisi, malamin al'imamu darimi shine yahaya ɗan musa wa huwa albalhi laqabuhu gashi <clears throat> bayan da ya tarjama sai ce qauluhu an abdurrahman ibn sa'ib addadahu fi tabi'in malamai sun saka wannan malami daga cikin tabi'ai walam an anhu ghayru amr ibn dinar lihaza qala hafiz fil fatih maqbulun wa sahihun kamar sayati wannan ma wanda muke karatun matsala da su sun san wannan an abdurrahman bin sa'ad al-madani tabi'iyyun lam yarwi anhu ghayr abdurrahman bin sa'ib alladhi qala al-hafiz fi at-taqrib maqbul kun gano wannan shi malamin da dalibin dukkanin su daliban su daidai ne mun gano wannan da kyau ko daliban su daidai ne to malami magana dangane da abin da ya shafi isnadi na wannan hadisi ya tattauna maganganu sosai a kan shi ƙala akhbarana abdullahi bin salihin ƙala haddasa ni laithu ƙala haddasa ni uqailun an ibn shihabin an sahal bin sa'ad as-sa'idi wa kana qada adraka sallallahu alayhi wa wa sallama وسمع منه وهو ابن خمسة عشر سنة حين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم shi wannan lokacin da ya ji karatun daga wurin annabi shekaran sha biyar kabin rasuwan annabi ƙala haddasa ni abi ƙala haddasa ni ubayi an فتيا التي كان مفتونا بها في قوله أن الفتيا التي كانوا يفتون بها يجي فتوى da malamai suke bayarwa na alma'u min alma rukhsatun kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rakhasa fiha fi awwal islam yace sauƙi ne da annabi ya ma al'umma farkon musulunci sun ma'amara bilikti salibad sannan bayan nan annabi ce wanka za a riƙa yi idan an yi saduwan ƙarara mun gano wannan da kyau ku <clears throat> allah madaukin sarki ya samu dace abdurrahman qala الرحمن wa ka wa qala ghayruhu qala az-zuhri haddathani ba'd man arda an sahal bin Sa'ad. <clears throat> قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن محران الجمال قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد بن غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال حدثني أبي أن الفتية التي كانوا يفتون الماء من الماء كان الرخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وآله fatawan da malamai suke bayarwa cewa ba a wankan janaba sai an fitar da ruwan mani to wannan sauƙi ne a farkon musulunci annabi ya al'umma aifin zaman sun maktasala ba'adu daga baya kuma sai annabi ya ba da umarni na yin wanka idan mutum ya yi jima'i haka ya faru akwai hadisin aisha da mun karanta da ku a cikin muwatsa da aka yi mata irin wannan tambaya ta ce e hakan ba na faruwa haka manza Allah ya kwatanta ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa bayan da za a yi ka ɗauki hadisi ɗaya ka ce da shi za ka dogara ke hukunci ga sauran hadisai kuma ka je ka jibge su ka aje su za ka yi kuskure kuskuren da ba za ka yi gyara an fahimci wannan da kyau ku. yanzu ba mamaki wasunku sun daɗe suna bincike suna karatu akan ita wannan matsala. amma ba su taɓa cimma hadisin nan ko fata wannan ko bayanin ko yadda za a haɗa wannan hadisin da abdullahi ɗan abbas ya faɗa cewa hukuncin alma'u min alma ya karkatar da shi zuwa ga mafarkin saduwa ne ba in an gama ni yi wanka ba ma ni ba wanka ba baka taba gani ba ko baka taba ji ba kaga ka ƙara ilimi ilimin ka ya ƙara mai albarka ya ƙara naso ka ƙara daraja cin abin da ya shafi ilimi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau to kaga kuma yau ka ji daga cikin sahabai da tabi'ai har yanzu akwai wanda suke da bayanin mai suna da fahimtar lallai har yanzu idan mutum ya sadu da iyalin shi in dai bai mani ba zai wanka ba kaga kololuwan uzurin da zaka bayar shine wannan hadisin ba sun shi ba bai je masu ba ba su da shi shikenan ka zauna lafiya amma wancan hadisin da za mu karanta a karatu na gaba na abu huraira wannan hadisin yana tabbatar da ko da ko ba kai ga yin inzali ba in dai an sadu saduwa na haɗuwan kaciya da kaciya wanka ya tabbata an gane wannan da kyau ku wanda wannan shine abin da yake daidai wanda wannan kuma shine abin da yake shirya kun ga malamai ba ƙaramin aiki suke yi na ƙoƙarin tabbatar da al'umma sun hau turba na ƙwarai na ilimi da kuma daidaita rayuwa ba an gano wannan aikin da malamai suke kai an baka ba za ka iya yi rikita rayuwanka za ka yi da rayuwan al'umma baki ɗaya amma a yau sai ga mutum ya buɗe baki yana cewa akwai abin da bai kamata malamai sa baki a kan shi me shi ya suna wannan abin kai malamai karatunsu ya fi ƙarfin abin da ya shafi mun gano wannan da kyau ku duniya su malamai suna magana a kan lahira kai kuma kan ɗan duniya kana cewa wai akwai wani abu wai a duniyance wai da bai kamata malamai su yi magana a kan shi ba ƙajin shirme malamai da suka shiga ƙabari suna magana sun yi magana a kan ƙabari? sun yi magana a kan lahira akan aljanna akan wuta suke magana suke karatu da fatawa akan Allah da annabawa da mala'iku da kowa jama'a mun fahimci wannan malaman har ga cewa kowa wani abin da wai kansa sa magana akan su in suke magana mutuncin su zai zibe. akwai zubewan mutuncin da ya kai wutan jahannama mun gano wannan jahannaman da Allah ya ce man zuhudiha anin nari wa udkhila aljannata faqad fas idan aka nisanta ka daga ita aka sa ka aljanna ka rabota to mafhumul mukhalafan fa ana jefa ka a jahannama ka tozarta to sun yi magana kan wannan wannan ya kai ga tozarci gare su saboda kawai kuna da duhun kai ba ku san me kuke yi ba malamai ai ba abin da malami bai magana kan shi ya magana kan aure ya magana kan matan aure da mijin aure a lokaci ɗaya kuma ya magana kan zina da karuwa da dadin ranta <coughs> ba abin da malami bai magana kan shi ya magana kan tauhidi da aƙida da ɗa'a a lokaci ɗaya kuma ya magana akan shirka da bida'a da kangara da shaƙiyanci yanda ka san malami yana magana kan tsafta haka yake magana kan ƙazanta gano wannan idan ka ce wani abu ne mai daraja malami ya magana kan shi to eh, yana magana kan shara ma yanda za a yi da ita hadisi annabi ya ce ku daina barin shara na kwana a cikin gidanku in wannan kake ji da kace subhanallah malami ya za ku magana kan shara datti ku magana kan zinare kan abin da ya shafi lu'ulu da zubar jadi a magana kan abin da ya shafi tufafi masu daraja irin su alharini ku malamai ku daina kan maganan kan kashi amma bayi za ka shiga malami sai ya gama ga yadda za ka yi in ka tsuguna a kan masai ga yadda za ka yi in za ka yi tsarki ga hannun da za ka yi da shi in za ka yi kaza da kaza da kaza da kaza duk malami ya magana kan wannan wai sai a ware wani abu sai ce malamai su shiga nan wannan ba jahilcin da ya kai ba rashin tunanin da ya kai wannan za yanzu an kutsa cikin abin da ya shafi kwanciyar aure ne karatun da kai baka isa ma ka san shi ba an magana kan shi ka dade kana mafarki baka san hukuncin shi ba malamai sun yi magana kan shi tun zamanin annabi har zuwa yau an magana kan ka ce malamai wai kan su magana kuma duk shegantakan nan fa ana yi ne inda kuɗi suke kan su magana kan siyasa don kasu ɓaran ma mutane da wasu abu nasu malamai ba zai na magana kan wannan ba da ta rikice tsakanin ecos da masu jiyun mulki a nijar suwa suka shiga suka samu bakin zaren suwaye malamai ne duniya ta gani malamai ne su suka je suka gano bakin zaren har yanzu shugabanni suka ƙara tura wakilai aka je aka zauna aka fara goga gemu da gemu har aka samu kofan da yanzu kasan algeria ta shigo za a ƙara sulhu me yasa da aka samu ruɗani har ake barazanan amfani da ƙarfin soja saboda ba a tuntuɓi malamai ba shi yasa duk wanda bai biɗi malamai ba ba shi aiki mai tsawa ba duk abin da za a yi in aka sa malamai sai an ga daidai idan ka ga wai an zo an yi wani abu ana tar ana Allah wadai malamai ne ba su shigo ba malamai na sa baki arrabbaniyun to sai an samu mafita a cikin shi amma duk abin da malamai yan habba wa dabba suka sa baki to su ne suke haifar da rudani ma irin waɗannan malaman su sa baki ka ce wai ka su sa baki cikin kaza a wasa kake yi to wane ne zai sa baki kai kai ne za ka sa baki kai ne kake da yancin kai fatawa ko kai hukunci ko ka faɗa abin da ya dace daina irin wannan tsiwa da rashin kunya da bayyana jahilci da rashin kan gado da kuke yi malamai akan komi za su yi magana komi na sha faɗa in ce in akwai wani abu mai tsarki da albarka da ɗaukaka da Allah ya fi so ai babu kamar tauhidi malami na magana kan shi Ina ko wani abu kazanta datti da Allah baya so babu kaman shirka da bida'a. Malami suna magana kan shi to kai abin da kake kora malamai kasi magana magana kai, cikin biyun wanne ne tauhidi ne ko shirka suna ne ko bida'a? musulunci ne ko kafirci Ɗa'a ne ko fajirci wane ne da kake koran malamai kasi magana magana kai? su da suka shallake duniya kanan kana shirme wai a duniya akwai abin da ba za su faɗa ko su fatawa ko sa kansu ko su kaza ba sun je suna magana akan lahira su karatun malamai yawa yake da shi faɗi yake da shi albarka yake da shi naso yake yi su sun yi magana akan ka kai da kake raye sun yi magana akan wanda zai zo nan gaba kai har zamanin annabi adamu haka sun rabe dikin dikin dikin dikin suna magana akai duk annaba wannan malamai ne da suke karantar da al'umma shi yasa annabi da ya tashi tafiya malamai ya ba amanan addinin gije su ci gaba da annabi ya tashi raba gado bai ba kowa ba malamai ya ba mun gano wannan da kyau ko Mun ku ce wai kar ai magana malamai kasu ce kaza kaza lokacin da ke cikin nan wajen da malamai suke ni abun burge ni burge ni in an zo ana magana ai gabanni malamai suka ce kaza ai ba a tuntuɓa malaman ne da komi za a yi za a neme su to sai ga albarkan abu. sardauna da ya riƙe Ismailu Abubakar Mahmudu Gumi ba ga albarkar mulki inda ya same shi ba su ma waɗannan su riƙe malaman nan ka gani duk abin da za su yi ko za su aikata ko za su yi kaza tuntuɓi malaman ya Allah ya ce za su samu mafita ai 'yan uwanka ake warewa ake magana da su shi yasa ake ganin kwaɓa kuma har yau a mu cewa muka yi shuru, shiru yi addu'a a jira su magani ai yanzu ne ake kick din motan za ta tashi kowanne a ga kamulu da shi an bayyance wannan da kyau ko ai yanzu ne motan ta yi yunkura mu jira mu gani kuma mu yi addu'a da fatan alkhairi ba suka da zagi da waɗannan abubuwan da mutane suke yi ba kuma tintin mun faɗa mu musamman mutanen arewa ai namu muke zagi da cin mutuncin namu shugaba buhari har ya gama mulki zagin shi ake komedin shi ake yi gano wannan yanzu waye bai ɗanɗana ba a nan najeriya kuma waye bai shiga damuwa da kunci ba cewa kawai ECHO za ta faɗa mana jan wanda dama tuntunin mun san hira ne mafarki ne kawai tatsuniya suke yi amma kowa ya shiga cikin ɗar a ran shi kowa ya shiga damuwa su da kansu 'yan duniyan suke cewa ga ranar baba buhari inda shi ne ba maganan yaƙi cewa zai garba je ka ce mun yi Allah wadai kawai ci gaba da harkokin shi ka gani ku sai ba ka ke tuna ka to kun ga irin waɗannan abubuwan ku kiyaye ku rika sanin me kuke mu jira su mu ga yadda suka sa mu gaba yanzu an ba da ministoci mu 'yan arewa ne ko muka tasa ministocinmu da zagi da ɓatanci da cin mutunci kuma wani ba zai iya ba wani ba zai iya ba a cikin ministocin da ake sa ran za zama zakaran gwajin dafi mu kuma yan arewa ne muka yankura muka ce ba mu yarda da su ba kar a bawa ne saboda ana tsoron in an bashi to haƙƙinku ba zai tauyi ba kuma ɓannan da wasu maɓannata suka daɗe suna yi a wuri kaza da ake hasashen za a bashi to wannan ya zama tarihi daga ran da suka shiga ai cdp ne kowa ya sani ai tsoro ake ji kila in yana wajen in aka zuba wawa a fage na gaba in an tashi canza kujeran aski to suna ganin zai wahala bai dauke ta ba to tun yanzu a daƙile shi dan kar a samu matsala sun manta da dagen ne yana ciki ko baya ciki dai yana nan mun gano wannan da kyau ku ai dage ne na dije kan fada a kwana ana yi ana gano wannan da kyau ku eh waɗanda suke da shekaru irinmu na dattaɓantaka ba matasa masu ƙuruciya ba sun gane mai muke nufi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum